yaran mutane kenan yaran kafa ai ai Allah suna mutane yaran balle yaro nan ga yaron kirki ne kai mutum zango farin munafunci ya yaba nashi ya bata na wani ga wani mawaki ma wai so naka kaso na wani ko ko dai eh kaso naka duba in kana so Allah ya gyara naka bibi na mutane kana gyarawa automatically Allah ya gyara naka wallahi wallahi tallahi in kana neman ni'ima wurin Allah ita ba mutane da suke kasanka ni'ima ni'ima ya sauko in kana son Allah ya yi jin kanka kana neman rama ya sauko sama karfin da Allah ya baka raba da mutane ya sauko ku tambaye duk masu alheri ku tambaye duk masu alheri ba su taba da na sani cikin rayuwarsu ba masu jin kan mutane arrahimuna yarhamuhumur rahman ir'amu man fil ardi yar'amukum man fis sama la yarhamillah Allah bai jin kan wanda bai jin kan mutane Allah bai jin kan wanda bai jin kan mutane muna so Allah ya jin kanmu ya kamata mu yi jin kan mutane muna so Allah ya tausaya muna mu tausaya mu mutane muna neman albarka mu samu mutane albarka isa Allah sa albarka sha Allah ce kai ma na sallah maka albarka ko in ni na ce kai Allah ya fiye maka sha ce a ah, Allah ya fiye mai kai ma Allah ya fiye maka na baka wan siri sha Allah ce to wannan tunda ya bada wan siri a bashi 10000 amma kai abinda Allah ya baka kadan nan ka kuntata ma mutane har wannan cewa abinda na samu ga na wahala in da ka bi ka wahala wahalan da wani yayi har yanzu bai samu ba inda wahala ake yi a samu wai da kai baka cikin masu arziki ga wani na girgiza kai ga wani wallahi inda wahala ake yi a yi arziki da kai na ransa da Allah ko number 1 million baka zuwa ba wahala ke sa ka samu arziki ba takaddun da ka samu garka ba wahalan ku bane Allah ya rubuta ya baka amma da wahala ake yi wani ya samu abin da ya samu na ransa da Allah number 1 billion ma baka zuwa wani ya wahala ya wahala ya wahala ya mutu talaka mun wahala naka wahala wahala na kai wahalan kan nan nafila ne cikin wahalan wani karamin alhaki ne cikin wahalan wani mutane ba ku tausayin kanku yau muna zane muna fira cikin dattawanmu da muke tare da muke analyzing she muka ce inda turawan masu sun sake komowa ya fi bakakin da aka bamu mun ce turawa na tucen mu shi yasa mu bar bakake su zo kwamin kurma ya kore su ya kawo turawan eh, ya kori turawan ya ce ya kamata baki ya rule baki muka bi bayan shi ko shi aka kore su don Allah kuntatawan kwamin kurma da na turawan wanne fi zafi alaji na alaji majid na wurin baba abdullahi don Allah zamanin kwamin kurma da gold coast wanne kuka fi jin daɗi zamanin gold coast wanda kaga yana batun kwamin kurma dan siyasa ne akwai wasu ko kwamin kurma ya ce manzo Allah ya ci gidansu suna bayan shi na ransa da Allah kun ga na ransa muku da Allah akwai wani koya ko kwamin kurma ya ce manzo Allah ba ko bane yana bayan kwamin kurma ba wannan ba kaga ku fado da jama'a wani ko sun zagi manzo Allah akwai dan sunna da ke bayan su billahi azim wannan tare da su shi sa kiyama kun ga kales kales kun ga abubuwa daban-daban Allah ya kiyamu da irin wannan mutane ka zama mutanen nan wanda addinin su bai da wani amfani cikin rayuwarsu ku jifa turawa zamanin turawan ga akwai abubuwa da dama da ake yi suka kawo muna muka ce ba mu yadda ku tafi azzalimai ba mu son ku kwamin kurma ya yi abin da ake kira positive action positive action da kwamin kurma ya yi nan ku ji turawan nan sun ba kwamin kurma dama yana demonstration yana cikin gidan yari ya saya as candidate ya win election da kwamin kurma ya su turawan sun ba shi dama fa ya saya aka election shi ya win ya win fa aka fi da shi gidan yari aka tabbatar da shi amma baki da baki in sun saya election ba kana gidan yari ba za ka ci ya hana ka ya ce tun da ya ce ni ba ka hawa kai na gama da kai baki da baki shi kwamin kuma da ya hau ya yadda ya ki yadda sam wani ya contestin shi ya so ya declare kanshi life president ko ba ka alhaji mahmud ya declare ya so ya declare kan shi life president sannan ko bayan wannan ya yi tsari da in ya gama yaran shi kuma su dauki eh abin da kwamin kurma yake nan sannan kuma ya kawo tsari ko kiran sunan shi kai bace shi ya gina gida sunan wannan gidan nan mayira kun san ma'anar mayira na bace shi yasa in ka kai wurin nan ka bace ba iya kiran sunan kwamin kurmau ana kira sunan Allah ma kwamin kurma ba ya kira sunan shi iyayenmu suna ba mu labari suka ce kwamin kurma in ka kira sunan kwamin kurma gida ka ce wallahi kwamin kurma shi yaro ka yi tambaye ka baban me ka ce shi ce ban ce komi ba fadi ce ka ce wani abu haka yake yake ta boye mutane yake ta boye mutane yake ta boye mutane baki kenan aka ba mu fawo baki she turawan suka tafi mun ce ba su mutanen banza ne su koma garin su suka koma suka je suka gyara garin su she yanzu muka fara gudu muna komawa garin su yanzu aka mu da muke zaune ga na ransa da Allah kun ga bagan na jan aya ina jan ina jan aya ina bayani ba da yanzu she malin sani ya fita she komo she ce eh jama'a fa gashi na American Embassy sun faka ba su nan sun ce duk wanda ya haushe America da an tashi ah, wallahi wallahi hikmatu min tarih an tashi kenan wani zai ce malam mai kokari sosai dai ce malam da Allah kai dai ka yafe mu na za mu wallahi wallahi she an ji ciwo wurin hawan motar nan kuma wallahi akwai wanda in ya bar nan akwai wanda in ya bar nan ya sallaman shi sallama man shi wane ne cikin ku za shi gida ya sallama sannan zai hawan motar je asalinsa za ka ji turawan da muka ce mutanen banza su ta na kiran yanzu muna garinsu mun je mun zana sun ba mu takaddu suka ba mu wurin kwana har yaran mu ba ba mu son mu haife su cikin garin da muka karbi gana ba mu son mu haife su muna son mu haife su can har muka haife su ma yanzu muka je can she passportin gana a yar ya karbi na amerika yana yawo yana American citizen German citizen yara na duka jaman na haife su yara na duka amerika na haife su a ba kai ka ce su tafi a baka garin ka kun ga munafuncin baki ko dumam zai wani magana ya ba ku mamaki ba mu da jin kai sam bayan 9-11 bayan 9-11 bayan 9-11 da aka yi shai turawa suka zana suka ga kamar cewa amma mu'amalarsu da musulmai musamman ma malumma kamar akwai gab ciki shi sa bar su close gabin su da malumma muna muna muna jami'a wanga abin ya faru shi america embassy ta fara mu'amala da malumman ghana malumman ahlus sunna da malumman tijaniya duka suna mu'amala da su duk wani babban malami da ya shahara yana zama haka ana karatu america embassy sun contacte shi suna zama suna mitin da shi su joseph ellis da su dennis su ke embazin nan su ke kan suna mu'amala da malumman nan yadda za a yi malumman su gane kaman su amerika ba mutanen banza ne ba su ki musulmai shi suka kawo malumman da malumman mu suka fara shiga suna jin daɗi wurin shi ga malami ya ce to ya kamata in je amerika nan gaya wurin yake shi ba amerika ce ba problem ka tafi ce zai ce ba ni kare ba ina son mu je kamar mu biyar mu goma sha ce an baka kute a ba malamin ga a ba malamin ga a ba malamin ga malumman da ke muna kutuba suke muna karatu suna ce muna qala Allah qala Rasul ya kamata mutum ka taimaka ma dan wanka ko wa yut'imuna at'ama ala ubihi miskinan wa yatiman wa asira ya kamata ai fi sabilillahi a tausaya shi aka bashi visa goma aka bashi visa 20 kun san sauran maganin ko she ya zo kaga yanzu shi an bashi da za a bashi nan american bazi ko one cd ba su karbi hannun shi ba ko one cd su abinda suke so ne malamin ne ya zo ya yi bayani ya gwada muku kamar sun nan ba yamu ba ne shi sa sun bashi abin da in ya kawo cikin kuma kun ji daɗi shi ya zo ya boye mutane takwas ko goma cikin ku ya ce kowa ba da 10,000 dollar saboda Allah kafiri ya baka abu firi shi ka shigo cikin masallacinka ka shigo cikin jama'anka ka sayar ka raba turawa ne mutanen banza ko bakake a tambaya nake ni ba ni na fari bo turawa ne mutanen banza ko bakake turawan nan da malumman mu turawan nan america embassy da malumman mu duba malamin da ya kokari shine wanda zai karbi ya kai ka akwai wanda suka karbi ba yi tafiya ba suka ci kudin akwai wanda an doki ofisinsu ana cutar mutane amma kana cewa wa mutanen banza ne da Allah in za mu saura muna lissafin rayuwa mu mun zagi wani kun ga maganan ga maganan gaskiya ne amma wani ya ce anas ya zauna da ya zagi wani amma maganan ga maganan gaskiya ne akwai wata yanzu aka ta ba wani malami kudi ya kai yaron ta turai ya ci kudin bai biya ta ba ta mutu mun je mun bisa ta malam ya ci kudi turawa ne mutanen banza ko ne mu da sun ba mu wani abu kadan muka samu wani ni'ima kadan kun san da festin da muke muna toshe wayo mu saudiya mutanen banza ne muhammad bin salman bai da adalci sarakan mutanen banza ne to mun ji shekara yake wayo da shekara yake wayo ce kin salman da muhammad bin salman she zauna ya sassai ya ce shekaran gana kai mutanen duniya mutanen duniya zan kai mutane 20,000 aiki hajji 20,000 nan ghana na baku 500 nigeria na baku 1,000 senegal na baku 1,000 kaza na baku na baku na baku wanda za a banna ba gabmentin ghana ake ba malumman da suka je suka yi karatu daga can jami'a suka komo nan kun san su ne yaran saudiya an yadda da su shi ce ha malam kaza shekh wan shekh fulan doktor an baka haji 500 ka ba mutanen ka su zo salman ya ce na doki da su kawo su shi ya zo da tikitin yana sayar ma mutanen da aka ce a ba su firi kowane tikiti guda 115 miliyan Muhammad bin Salman da ya ce mutumin banzan nan ya ba da haji 503 shai malumma mu suka sayar wani ne mutumin banza saudiya ko dai a haji sayarwa ake yi hajin larabawa free ko da ustaz sayarwa ake yi malamin da ya ce ba sayarwa ake yi bai ya fito ya zo gaya mana anas karya kake yi sayarwa ake yi sun ba mu firi muhammad bin salman na da nashi baban shi salman na da nashi duyufin nan ana kiransu duyufin rahman ana ba su firi ne she a ce su kawo cikin masallaci su rarraba muku a ba kowa a gaya maka kama a zo a ce maka samariwa ne alhaji yakubu baba abdullahi to sheikh king salman of saudi arabia ya baka haji baka jin sunan king salman sam she zai kira ka gefe akwai haji wo akwai haji special lafiya kaza kaza inda ka sai nawa eh abin nan ka sai ina abin nan ke tafiya wanga hajin ma ya fi na gwamnati wo kai dai ka 150 million 150 million times 500 ku calculate 150 million times 500 ku calculate kun ga da baka bakake yake ana muna magana mu waye ba mu son mu yadda muna son mu yadda da haramun ne zama halali mu ta da mun bude baki mu amfani mu bai zuwa ko ina ba wani amfani da muke kai ma America ba wani amfani da muke kai ma Saudiya suna su ke zuwa amfani guda muke ba su kawai zagi da sai gumi da gulma da kuma dabara tax return mu yi dabara mu ci kudinsu ko mu je lokacin covid-19 ga ai dabara dabara a ci kudi ba mu da komi shai dabara in kuma yan wayen mu suka zo ko mu kuntata muna cutan turawa ko mu kuntata mai wayen mu that's our reality reality mu nake gaya muku nan tun da aka bamu independence har yanzu yanzu na zaune ga da wani abu ya zo na shi ka a ah, connection ya zo in kuma ya zo shi a manta da wanda aka yi wahala da su shi a fara abuta da wasu mutane daban saboda Allah mun ga mun kai mu bude baki mu yi maganar wani ni da ku duka kuma so fortunate ne ku duka rayuwar mu kenan rayuwar mu kenan ko gida dan wanka za shi gwada maka ka samu wurin kwana fa ke ce duba inda ka biya 100 million ne ka biya ni 10% kudin la ilaha kai yan sheshen nan sun jima layirawo mm. rayuwar mu kenan kuma ku da kanku kun san rayuwar mu kenan rayuwar mu kenan ga maganar karshe yanzu da da ce kaman a raba muna a raba a raba mu a doki eh, america da australia da england america australia da england ko bari fita australia da yawa ba san australia ba america da canada da england shi su ce da su sai ghana kuma ga yadda da sai ghana za a kwashi mu duka a raba mu kashi uku rabi na america rabi na canada rabi na england a bar mu ba wai mu bar musu in da mu bar gana ma mu kwashe komi mu tai da shi mu dai mu bar su shigo cikin gana kudu she su shigo na ba ku shekara goma na ba ku shekara goma she inda aka bar mu na ya lalace mun komo komo muna so mu komo gana kuma ah, kowa wai haka ne kun san da sauke cewa ne kun san kanku kun san kanku wallahi shai an zo shiga Ghana ka biya connection man ya nemo maka visa Ghana ai kun ce kowa mutum ne su mutane ne mu ma mutane ne ko <laughs> eh mu mutane ne amma mu daban-daban ne turawa bari gya muku abin da ya saura musu cikin rayuwa sallah kawai ya saura da sun yi sallah sun sere muna duniya da lahira da Allah ya baka ni'ima kadan innal insana la yatgha ko an ra'ahu istaqna wani abu kankani ka samu kankani aka ka samu alhaji kan dan wanka ya samu she ya wahala yanzu takaddu su suka babu firi ko kai zaka ba dan wanka she kana sa dabara ashe inda kai aka kai wurin takaddu hannunka kawo guda guda ashe wurin takaddan na inda kai ke wurin la ilaha illallah ye a ka gani ko da ba a kyau الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ki samu ga maudu'i ne da za mu yi shi mai girma sosai wallahi duba ba wanda Allah ke jin kansa ba wanda Allah ke mai ni'ima kamar wanda ke ni'imtawa zuwa ga bayin Allah duba akwai hadisin da ya ce kofan aziki yi ma mutane alfarma duk wanda ke so Allah ya bude masa kofin arziki yi ma mutane alfarma yi ta ma mutane alfarma bayar kana bayarwa ka bayar in ka bayar kuma ka ce innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura Allah ka gyara rayuwar mu amin Allah ka gyara rayuwar mu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kulla wala takilna ila anfusina tarfata ayni ni da ku duka da za wakilta mu kan abin da wani ke bayarwa in ya kai ba kyau ba kyau abu kankani Allah ya baka dan wanka na wahala kuma wanda kuma za a ba ku ji <laughs> wanda kuma za a ban akwai shegu shi an zo an bashi free aka ce malam gashi wani ma an fito turai na aka doko shi daga Ghana aka kai shi kun san inda aka yi karshe wanda ya kai shi nan wanda ya kai shi nan shi yayi dalilin kama wanda ya kai shi kuma eh labari ya zo labari ya zo wata ta kiran ta ce malam na ga kana batun takarda na samu damuwa kwarai eh na taba kawo wani an ni mijina ya bar muka yi divorce na je na kawo wani da wani da wani su ba an ba su takarda aiki su aiki bane an je gane ne aka dauko su aka kawo su kun gane na mace guda she mijinta ya sake ta amma sakin turai wo ba saki sosai ba she ta wuta doki kanin miji ta doki rafanin miji ta doki ta doki ta doki ta aure su aka ba su takarda da suka kai da suka kai kun san dangi dangi akwai mugaye wanda suka je turan su kuma suka yi sanadiyya wannan bauyan Allah aka kama ta kun san wani sanadiyya ne da aka tafi shi suka gaya mu turawan wanga tana connection kawo mutane turai da takaddanta ikon Allah <laughs> kun ga mutum ko to baka ke kenan mutum mutuwa mutum mutuwa mutum mutuwa kaga ta bangaren ga akwai problem ko ta wanga bangaren kuma me akwai wa akwai problem sai sa kama Allah ka kyale kowa sai Allah ka iya mana ubangiji Allah ka rufa mana asiri Allah ina rokonka Allah Allah kai ne Allah wallahi kiyama in Allah zai bi kan aiki mu daya bayan daya ba wanda zai wuce gaban Allah ba wanda zai wuce gaban Allah ba shi sam kana iya zaka sai abu ka sa dan wanka ce ce malam saboda ni an rage ashe saboda shi abinda yanzu sau uku zaka sai ne wallahi wallahi eh, alhaji alhaji alhaji akubu wallahi gidan da zaka sai na mun je mun shiga ciki an rage sosai da gani na aka ce magana ya kare to ya zai Eh, alhaji na buga na buga sosai sosai sosai sosai a ce alhaji kai ne kai ne an ce ka kawo 1.5 kuma an yafe maka a shaida da kaje kai nazarin abin na 500 million ne she she bar ka biya 1.5 billion dan wanka kenan eh alhaji in ji alhaji wai ahlus sunna kuma na ustaz ina ji eh riyadh wani almajiri ya zo kuma ni ruwan sha ni man ji labarin sa ni ma na yi magana na gaji san na ji ita yi ita yi <laughs> na ustazin na ji in ji ustaz wai wani almajiri daga riyadh ya zo na in ka samu jami'a kana hidima na garin su baka 3000 riyals in ka zo sabo wa'insu manya na'am Oh in ka zo sabo ana bar kai wani khidima baka 3000 riyas shi sa wanda suka jima wurin nan she karbi sunan ka she ce ko aha she sauko cikin akauntin ka in ka je ka cire kudin ka bashi she baka nawa she baka 100 riyas out of 3000 riyas <laughs> kuma kun san da suke yin gabin members mu kenan almajiran jami'a mu kenan mu members members almajiran jami'a almajirin jami'a za shi neman kudi ya doki riga guda uku ya je da shi kun san larawa ba su gane in ya sa jallabiya baki ya shiga ya karbo 1000 ya komo ya sa fari ya shiga ya karbo 1000 ya komo ya sa shadda ya karbo 2000 a gaida kai bakin mutum Allah kiyaye ka baki shi sa shi turawa na kallon suna what what the hell is going on here ya zo kun ga ran da ya zo alincin ga ranar da zai kwana ya ji daɗi ke da ce je na yi kwana wa aka ce lafiya sau uku na karbi kudin nan sau uku na karbi kudin nan shi sa wani ya ce sauri ko sau da madina duba ai an fi sata a gindin kaba a ni babanmu allah ji kan shi ya ce malam da zan zo aikin haji ni na san gindin maka dai bayan allah kurun kenan shi yasa da zai tawafi kun san da ya ga kudin shi ga kayan shi nan ga shi yasa da zai tawafi yaga kaman in dai yana da karfi yana irin matocin nan ne to ya ga kuma ga mata ga yara shi ce to shi shi yasa da zai tawafi shi haka yana yana tawafi shi yasa kan ya kare <laughs> an yaga kayan duka shi ce a maka gindin kaba <laughs> wani akwai wata da ta zo aikin haji da zinariyanta da ta sai 4000 dollars da green cardinta da passportinta duka yana cikin baginta passportin na wurin yana wurin jawa yana wurin masu aikin haji amma green cardinta na hannunta shi ta sa cikin kayan baginta zinariya ta sefa 4000 dollar zinariya 4000 dollars wurin 200 million ta sa malam ta kare ta sai shi ta to ta yi sallah ta gode ma Allah tana sallah abin na gabanta ka san kai rukuyi kana kallon bagan ka komo kana kallon bagan shi yasa da za ta yi sujjada shi ta jan bagin ka da haka kanta daga kai bagin ya bace shi an kai kiyama maka makama ibrahim <laughs> kun ga halin mu ko shi yasa ya kamata mu fara karatun arrahimuna yarhamuhumur rahman ya kamata mu ya kamata mu nan karatun mu san abin da ake ce ma tausayi da jin kai arna daban musulmai daban ana giya maka usman ya samu aljanna kana son wasa ne ya ba da rakunma 1003 ya samu aljanna da shi sa'ad bin rabi'a ya ce ma abdurrahman bin auf duba matana wanda kake son sake ka aure takalma na na raba sa rabi niman sa rabi gida na dauki rabi niman dauki rabi kasuwa ga shago na nima ga rabi na baka zauna kai ma zauna da shi suka samu gidan aljanna sallace wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها كرشيتي ذلك الفوز العظيم كو نعلم مؤمن wallahi cikin kamar sati daya na gano mun nan Allah ya ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar Allah ya ce thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa zuciyar yayi karfi kamar dusi ya fi dusi domin dusi in kaga ya fashe tsoron Allah